kirkin ki ne dukan ƴaƴanki za su kwaikwayo Uwargidan gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida girki adam uwar gida mai daɗaɗawa mai gida ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin so gare shi mai gida girki a nan uwar gida mai daɗaɗawa mai gida uwar gida ta mai gida tsafta gare kikiyo kayan abinci ce fani komai jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin girki a dan uwar gida kamar kullum ni ce salma suleiman uwar gida a cikin shirin namu na yau da muna dauke ne da yadda ake wata irin salad wanda na san ba lallai kin taba gani ba uwar gida sai dai in ce ki biyo ni ki ga yadda za mu yi salad din tare da farko dai wannan salad din ana bukatan shi makaroni ne gashi nan mun riga an dafa ta ta da fita ya lubus nan kaza ne gashi nan an yanyana shi eh, wadda za a yi salad din da shi wannan shi kuma kaman salad cream yake ana ce masa mustard sunansa kenan idan kika je shago uwar gida kika ce a baki mustard shi za a baki nan 'ya'yan zaitun ne aka yayyanka nan tumatiri ne nan lemun tsami ne na na raba biyu rabin shi ne irin babbaɗin nan in karami ne guda ɗaya ya wadatar wannan mayonis ɗin ne abin da ya sa zan haɗa mustard da mayonis gaskiya uwar gida an fi son a ci mustard a madadin mayonis amma dai na sa mayonis ɗin kaɗan mustard kaɗan idan aka haɗa su tare kuma daɗin su kawai dai ba a cewa komai uwar gida yanzu kuma shi ga asalin man zaitun a nan na ɗauko 'ya'yan zaitun ɗin saboda wasu suna sun yi tambaya kwanaki Eh, ana ce musu olive sai amfani da olive eh, seed suka ce ba su san me olive seed ba to olive seed shine dan 'ya'yan zaitun to ga 'ya'yan zaitun din nan ga kuma man zaitun duk za mu yi amfani da shi nan 'ya'yan zaitun din ne aka yanka man zaitun din zan zuba shi daga baya yanzu ga kabejin namu yanzu abin da zan fara yi uwar gida kayan hada salad din shi madadin salad cream din kenan wannan lemun tsamin shi zan zuba yanzu gashi nan na zuba shi akan mayonis uwar gida idan kika duba kin san cewa idan zaki salad kina sa mayonis ya fi haka yawa amma ni dan zan yi amfani da mustard na sa mayonis kaɗan daidai misali saboda cin mayonis ɗin da yawa ba shi da wani amfani yanzu a haka idan na ɗan haɗa shi shi kenan su saje da juna uwar gida za ta ga ya canja kala daɗin shi ma ba ɗaya ba ne, amma gaskiya wacce ta saba da mayonis ɗin. ba za a ji daɗin mustard ɗin ba amma idan kika iya cin mustard ɗin shi kaɗai za a ji daɗin mayonnaise ɗin. yanzu kawai man zaitun ɗin ne za a zuba daidai misali 'ya'yan dama dai ga sanan na riga na yanka su sai a haɗa komai a kwaɓa yanzu namu salad cream ɗin kenan mun gama haɗa shi uwar gida yanzu kawai yanzu wa'annan biyun za a haɗa su wuri ɗaya sai tumatiri yanzu nan kazan ne yanzu kafin a sa sauran kayayyakin sai a ɗan jujjuya a tabbatar komai ya ɗan zagaya wasu a haka za su ci ya wadatar uwar gida in ke kaɗai za ki ci abinki a gida ba sai an sa mayonnaise ba gaskiya saboda duk abin da zai sa a rage cin abincin gwangwani uwar gida ya kamata a kiyaye shi don gaskiya ni ma ba kowane lokaci nake cin har ma man zaitun din saboda amfanin mai zaitun yana da yawa sosai shi ko ka ci ban tsamanin zai maka yawa ba sai dai kuma shi ruwan da ake ajiyan man zaitun da shi yana da gishiri sai in ga wasu sun yi salad war gida na gaya miki a cikin wani shirin mu da ya gabata akan cewa bai kamata a dinga cin danyen gishiri ba so maimakon a sa ɗanyen gishiri uwar gida sai ki siya 'ya'yan zaitun ɗinki tunda dama a cikin ruwan gishiri ake ajiyansu gashi nan komai namu ya haɗu uwar gida yanzu salad mu komai da komai ya haɗu. uwar gida mai daɗaɗawa mai gida. Ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin nika. Ki tsaftace cikin kicin sannan ki wanke kwanuka. Girki da ɗanɗano ka sanya mai gida zaman ɗaka. Ya dinga sanda har ki samu so gare shi mai gida. to uwar gida kin ga yadda muka yi namu cikin an macaroni salad wato kaza da makaroni salad din kaza da makaroni duk da dai da ke muka yi uwar gida ina miki dama zancen saka gishiri danye a abinci ba shi da kyau maimakon wannan gishirin kin ga 'ya'yan zaitun dinmu da a cikin ruwan gishiri ake ajiyarsa yanzu a haka ba ruwa na da sa gishiri tunda kazan da na yi amfani da shi ma a cikin sai da na tafasa naman to da gishiri a jikin shi shi makaronin na tafasa shi da gishiri da mai uwar gida idan kin saba ganin shirin girki a don uwar gida duk lokacin da zan dafa wani abu su makaroni pasta eh, product haka sai na dan saka mishi gishiri da mai to yanzu baya bukatan wani gishiri amma wasu sai in ga sun yi abinci an daddala masa gishiri danye abincin da bare hau wuta ba gaskiya bai kamata a sa masa danyen gishiri ba uwar gida kin ga yadda muka yi gishirin wani lokaci ma sai ya zo ya kaman zai yi yawa saboda idan an sa 'ya'yan zaitun din da yawa sai ka ji gishirin yana so ya fi karfin saboda tunda a cikin eh, ruwan gishiri ake ajiyan yawancin kayan gwangwani ma a ruwan gishiri ake ajiyan su to uwar gida kin ga yadda muka yi namu makaroni a cikin salad din sai in ce da haka muka kawo karshen shirin namu na yau a ci gaba da kasancewa da shirin girki a don uwar gida don ganin ci gaban kayatattun shirye-shiryenmu ni ce taku kamar kullum Salamu suleiman jama'a huta lafiya kirkinki ne dukan 'ya'yan za su kwaikwayo uwar gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida girki adam uwar gida mai daɗaɗawa mai gida ki tsaftace kayan miya kafin aje gari